mukero isaza okudangekiyebi kemukero kuzu adinge joti adinke kenundi adinge joti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

mardi le 26 juillet 2022 o allah ñaganogowi jomgumogo keɓe allah gando o kiramde jomge probléme ga soni kara koaxa suga kumogoɓe bire su orini ka kaxa yawge foyi koga rini oga maslaga a kamma aganaya fo sire onon kilon kogoy me aganaya fo bire aganaya fo bire onon kilon kogoy me aganaya fo sire yo harsa oga kawage kane mogoɓe onoge ka kane kundunga sefemme kena mani kamma maremmo ora kabari wawari aga reso sosonu kamma tiktok facebook no youtube no gagana gagana gagana fiye wana kamma kengani marenyarego akina gasenga ga video ngora reso sosonu kamma na hayiba marenyare kemme bongu na video go gabari na ki iran ke video gabariye sino segi awakin baka ebikinaga y i y a g u n g a wakati be aga video biro wara kaka kine ke yanga ku yagumba ku falle kine khase ke aga ke video asanq m a r e m e nke ke i m e ke nkaka tunga arna ku karabe meya ngati na lo hari igo ke ko yagarin no kunga ke komi khibari na n a siren kita oku ka foga sanq ni mogo kebe video video ke nke m a o r i nyaare kanda yagari ke imme ga buguna ndigamu na kwe na ki ke ಕೇವಿರೋ ಗಬರೆಯ ಸಾಸ ಅವಸಿನೋ baka ege kina ya gumbagu kaga biro ke sanki soronde ikina serende kina agane lunga nga wakati be hara fo fo gabarne me sur ka aga me kama hara fo gabu gabu gabarne lunga yang kama ya ka gabone nga narkeka kenna kusu karnya fo nga e na ki yoku email den killen ki uga kin kabar sankin mugobe ya retiran ke biro kinga sankin mugobe yunu na ya nga komini iviri na aviri onkoleme inari kichikokin kama inari fejubukunu inari yurtimunu maremu jika chimo ogama kahu hai bandanu yengeni kinyo arigan ke viri we agu oga hai na yalari tenkalla hai ba siresu gana nyangan ke yalari tenku ke viri wangna wari e anda kalla hai ba ke makammu ko yo kimro hongaganu kilun kogum yo kuga na gabari hari yalari tenkana yanga kenda barumu ko omu ko anki akana mga kogu ke viri o sangkini viri o sangka kinyo sangkini An an ga vidron kolene me An muna cin ankina timma ampaina yagakya hasa me ampaina haiba ampaina yagakya haiba kundu shekane ga yugo kaga sank yagakya ga aga da kina ina muguna go qur'an ka ka ke ka hanyina haiba yanga on ko ga da ndano maka ke vidro ga Sire no ko ga san kan ne an ka ga yugo ke so bana yugo ke ga ka ga shekane ga kaga An anke ka bi ga bi ga tuna sank na wara whatsapp kama na wara youtube kama na wara facebook kama na wara tiktok kama na wara fokana kama igo ke bani ma haibar an kaga haiba aga farin sallallahu alaihi wasallama aki man sakara musliman sakarahu allah fi dunya wal akhirah wala wa fil akhirah sere bi na muslim sukri dunabi allah gana allah gana ka sukri duna agul akhirah konkrerapa walaks konkrer serebirna musulmi haiba dunari allah gawa ka haiba na dunari ana lahara kuka wallahi jarabe yin da kuku ira ke gabari ka ke kabe ga ke bido sankine ke yare ga ke bido buri an ga sankine wallahi mi ga ke bido an ga sankine maremme akan na jurumu ne kaga akan na jurumu ne kaga wallahi baka an ga Allah ya gunu ga baka ga ko ke kana ina yugo ke ka jafin mo sere sere amma fo sere gbari fo buren yane ka ka fai kain da su ko yugo ke gangane ala gama ko ganda waki kine kain de bane gram burbana ngala ko yugo ke gangane yugo ke gijunu munya ne ka ka fai kain da ku yono ko yugo ke gangane ala gama ko ganda yugo ki waki kine ko no kulun ko gamme ago gagi ona magase muna ke haybe nga hibane ge alla magare ai yugo haybe ya nya video nya ga video buren da bari asan ka haybe hallara wa kahay bana kinu kana ire ago wagi na mga kawa seren julu munga mugo buru buru seren gol buru nga buru buru nanyi megallo nanyi munga nyi megallo nga serega gabe hebba kallenki na foko ke yugo ke ya ganga ne yugo masuro na masuro ya ba masuro ne ya hanon kusa kan munga nyi me ako ake mo fo buru nga brabaga ako allah ran kai na ke kahay ba ke karayi goy anan yamma a haiba amma biro gabari ma bare amma ken da bari yoka allra wan ki kin go kono ki kilon ko me finga na nyam go kona me ku hakle an go nyabi ka gangi hakre na yogo ke kana nyam go yogo a am ki ando go ke wati kini ya ga ke video ke na kuna sakri an ka he sakri danu ye an ka ho hayban danu ye fare ke sere bana musulmi so duna allah na ci duna ana ci lahra sere bana musulmi hayba duna allah na hayba duna ana hayba lahra aka gana yaga ke bidon san ko be ampay nan kala ngai ba yona tikko ki andre ki me ka woni ke gabarin kan mai ka kala hay bana ken ha bidon hen ke ma wori ka yaga ke bidon ke de igana ki ya san kana ya dijo ngai ga gam no ga bakte da kuna ke gabar wa gunari wallahi da kuna ki gabar wa gunari ka gana an ke ma yaga ke kan ke bidon san manyan Allah sere kana kan Allah sere gabi gabi gabi gabi gabi gabi gabi wannan kin dan bi go ban ga wallahi kiko kin kamun diga mun ga ba sere gabe ha ya kan ya murnu i ga go kin Allah mu gobe walla bi go bureke i ga Allah mu gobe ha ga nan kin man yan ma an ga makin da barna ran fazin kan ma sere kan Allah ko na gro ko to on ga timma ko ne hasan dunwa nan yang tiyo wannan diga mun ga ba ke ha ga ki ha ya ga amma surun da amma sai ba ma surun ne kan ga kin ya gabare agam patin allenki marim na bagay abluga kumenuga gangi annalla nyagalla nyampamaga serekna magaille annalla action makira an patin kamma wa allah nyagana jalla wa ala allah ganno sukru buna gulahra wallahi haybae an ka fi banin ko allah magare kini ni ga kini serena magagu na ko golle sernya nga allah ga ngani na ka ke gullin lo ka ke ke Allah hajun ka kin magan nufo ko ganya gabare na biji na win na flene na ke gabare na miliyon kilo serenga na ni kilo serenga ma ka wake ngake gore ba ne an ga ke magan na kine Allah khalas yan kan manan ya Allah na kin yar gandanga ne anan ya magan hiji ga ganda gal umra yo Allah ka killa gandanga ne maga na gulu sire Allah ganga ne an ka kuma gulu sirbuci ne ba Allah wa kin yar gandanga na galu aljanna ka sababu wal aks ko kare ka wa golbret magagne kayre na kekelo golbret bucine ya keken ke c'est pas anka kuma Allah Allah go kempo puncina bakke nanya ga kaka kai sira suga bakka foko yiko kira ngane an kham an khayama ko kanda wa keken kenka kunna kaga ko sira ga barga yo kira ina sababu ka sira sunu kilon ko kanyimme andan kina ga lungo mugo mugo walla andan ya kan ga lungo mugo mugo lenki a hawlungo en kamma aga ga na ko kunyo no gabarne fitina nganari gajangi nganari ya umbaki nganari shirkane gana bane kyutu arawaina asanqi na fombre ndabare yo kembre ko no kilun ko me umma ga video brum kunu ka kame luen kamma masha Allah harke reso so so ku he ko galle kulo ga ndabare e kula ina kapa aka paske ngunda ni ga ku ga asanqi ne kan dun kenga kungu kumbangin kasanqi ne yaha okuimuna nyana sababu ga asanqi ne nyo horono kilun ko me bire bire bire gabare ka ka yagal lomo pille horono kilun ko me bonen na ko rene su anyina fo brenye anyina nimisenye anyina hayebenye nga grame be ko ka kimare nyawara ka yaga wallahi ke kunduga ke gabare me ganya kundu shekana gullanya na kana ku bikoski ka wanya mene ku bikoski asu haka ma wo wo wo wo wo wo wo aru kuna bukundu. Kadu kusi ki kwe ya kaso imungai. Mari meke gangi. Insha Allah, ke wanyan dangana juno ga fakin Allah gina gumi. Sirebi ya suga hukum wan dangani ga anka na iga logo no. Ke wanyan dangana juno ga fakin. Kudu kusi ki kawa gangi ni. Koi bana kawa gangi ni. Kaso, sine gane kalla suru imungai. Insha Allah, ke kenya memene. Allah gana posu kohman kumga. Bia suga gandu huwanya Allah. عند فوق برغ مغوا والله يغن الله نيام بوسو مغو جلو منو يا ربي الله غن نسكر بنا الله غن نسكر الله الله غن حيبا بنا الله غن حيبا الله ونا سنير روغا بوان كابل لنك هرسا ماردي لو 26 جوية 2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koronchi me falle ona sim me kotanga agari no inoswiture nkedaka sukuni titunkan gani allagani nkedaka